ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da matashiya Salma Ibrahim Kabo, ɗaliba da ke karatu a kimiyyar lafiya, medicine a Turanci, a ƙasar Sin, ƙasar China. Ta yi mana bayanai dangane da yadda karatunta ke gudana. da kuma hanyoyi da take gani ya kamata a bi don inganta wannan fanni musamman ga matasa. na sama ibrahim kabo daga kano ina karatu a china a changsha ina karanta medicine ne to malama salma za mu so mu ɗan ji takaitaccen tarihin karatunki inda kika karatun firamare kika karatun sakandare kuma har kika kankare yanzu kina ƙasar china a farko na fara karatun nursery ina ne a Benin International School, na yi primary school a nan, sannan na yi secondary school a Nigerian Turkish. college kano sai na zo china to yanzu gashi kina karatu a ƙasar sin a da dama za su yi mamaki su ga cewar a ah, wannan karatu da kike a ƙasar sin ana yin irin shi a najeriya ko kuma a wasu ƙasashe da suke na afirka menene ya ja ra'ayinki ko kuma ya fi baki sha'awa da kika ji kina son ki karatu musamman a ƙasar sin to ƙasar sin dai tana da tarihi da yawa sannan kuma kawai ina son in exploring in ga wurare ka ga al'adun wasu ka ga ya suke tarayya barin dai 'yan chinese din nan kullum muna jin labarinsu kuma sun fara zama cikin na ɗaya a duniya masu yin karatun medicine masu kyau kuma suna tasowa suna ɗaya daga cikin ƙasashen da suke tashi so shi yasa ni ce bari gwada To yanzu yadda kike gudanar da karatunki idan aka duba aka ga yadda ake gudanar da karatun shi wannan aikin likitanci a Najeriya, menene zaki ce ya bambanta a tsakani? Kusan dai zan ce maka dai iri ɗaya ne, dai karatun medicine ɗin karatun ne. Kawai dai a China za su zo su nuna maka nasu suna da magungunan su ma. Ana ce mishi da um, Chinese traditional medicine. so suna amfani da shi so idan kana karatun medicine suna koya maka western education sannan kuma za su zo su hada da nasu su koya maka kaga kama samu riba kenan to za a ga cewar uh, mafi akasari mutane da suke karatun ainihin likitanci sukan ce karatun nan yana da wahala karatu ne da ke ɗaukan lokaci ke ya kika kalli wannan karatun to dai gaskiya karatun nan kan da wahala amma alhamdulillah ka san idan kana son yin abu duk wahalar shi haka za ka daure